الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da kudu ne ko biyar eh hudu ga watan zulkaida wato watan sha daya a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma shi ne yammaci na sha biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da hudu miladiya darasin da ya gabata mun tsaya ne a karshen aya ta goma cikin wannan sura mai albarka sura suratul mujadala wato innama najwa min ash-shaytan li liyahzuna alladhina amaru wa la tadarrihim shay'an illa bi idhnillah wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun yau kuma za mu tafi aya ta 11 mai annabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انْشُدُوا فَانْشُدُوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وبنجد يا أيها الذين آمنوا ya waɗanda suka yi imani idza qila lahum tafassahu fil majalis idan an ce da ku ta fassa, ku dan yalwata ku dan matsa ku dan gyara fil majalisi a cikin wuraren zama a wata kira'a fil majlis wato ko dai da jam'i ko kuma da al-ifrad idan an ce da ku ku dan matsa yayin da aka zo wuraren zama famsahu yafsahu Allahu lakum to ku dan yalwata wa mutane su samu wurin zama yafsahi Allahu lakum kuma sai Allah ya yalwata muku fi dunya wal akhirah a nan duniya da kuma lahira an gane ku idan kai da kun tafassaru fil majalisi fassara idan an ce da ku ku dan matsa ka dan mana to sai ku dan yara din ku dan matsa idan ku yara din kuma yafsahi Allahu lakum Allah zai yalwata muku ya buɗa muku a nan gidan duniya da kuma lahira to wani majalisi ake nufi a nan wadansu malamai suka ce majalisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna tawafin a gida ne a masallaci ne a wani wuri ne da ba gida ba masallaci ba a gindin wata bukiya to sahabbai kan so kowa ya samu da baiti yake kusa da annabi dan yafi kowa jin abin da annabi ya faɗa yafi kowa haddace da kiyaye abin da manzon Allah ya faɗa to shi sa wanda suke tsawon gaba da suka marmatso ko yaya wani ya zo ba sa son ya kunta musu ko da akwai waje sai su budawa sai su matsi wannan sun yi dan da sai su ci wato su yi ba ba gere ko abin da ake kira jin wutan mara kani idan ana sanyi a kauye ko jin wutan mara kani ba ya babban ke haka to haka suke yi sai ubangiji ta Allah ya saukar da wannan aya idza qila lakum tafassahu fil majalis fafassahu wato wannan sai zanto ladabi ne na yayin da mutane suke zaune a dukkan wurin zama da yada al'ummar musulmi amma ayar tana tarkizi ne ko ishara zuwa ga wajen wajen na ilimi to an ranar juma'a ne lokacin da limami ke hutuba kowa na son ya samu sahu na gaba ko na biyu ko na uku dan ya zama to ya samu kusanci da liman dan ya fahimci me ake faɗa ko kuma a wurin wani darasi ne na yau da gobe kowa na son ya zanto yana kusa da malamin wato idan ya fi kowa jin wato abinda ake faɗa na ilimi to sai sa sahabbai suke wannan da musu to a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai aya ta sauka ta bai kamata mutum ya zama wanda zai hana mutane wurin zama ba kamar shi kadai ya gaje wurin mutum biyu ko sama da haka ya kamata mutum ya dan matsa sauran jama'a masu samu wuri wannan da sahabi ya kai tsaye sannan kuma daga su zuwa gare mu ya yastahi Allahu lakum ku yalwata kuma sai Allah ya yalwata muku al-imam ibnu ya yace wato sharadin Allah ya yalwata muku shine in kun yalwata dan shine nasul larabtin ayatul nawa fasahu yafsah Allahu lakum kaga fasahu fil amr ne wanda talab yafsah kaga fil mudari ne wanda wato jawabu talab in kun yarwata Allah zai yarwata ma'ana in mu bai yarwata ba ba zai yarwata muku ba ibn kasir ce daidai ki da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man yassara ala wal akhar dukkan wanda ya sauƙaƙa wa wanda yake cikin kunci ya rage masa wani bangare na kuncin sa to shi ma Allah zai sauƙaƙa masa kuncin da yake ciki a nan duniya da kuma lahira kamar yadda kuma yake wallahu fi auni al-abdi ma kana ma kana al-abdu fi auni rabbi ma'ana dai al jazaa min jins al-amal sakamako ana yin ne gurgurdan irin aikin kirki aikin da mutum yayi idan mutum ya aikin kirki ya sakamakon kirki idan kuma ya aiki wanda ba na kirki ba to sakamakon zai zama gurgurdan yadda aiki wa idza qila idan an ce da ku ku taso mu tafi faisu ku sai ku tafi ma'ana idan an ce ku taso ku yunkura ku tafi mu tafi to a tashi a tafi ina waɗansu malamai suka fasar cewa idza qila ku zo ila jihad idan an ce hayya ila jihad ku taso za a tafi yaki to kuma sai ku taso gaba ɗaya irin yadda kuke rige wajen sauraron ilimi wajen wannan Allah to idan an zo wajen aiki ma ku rige wajen sauraron ilimi ba kuna rike ba har wani ya yi zuwa ta mara gani to idan an zo wajen aiki ba to shi ma sai ku rike kuma kada zan zo wajen ilimi kuna rike amma wajen aiki kuma kowa yana tafiya daga kai daga kai ya kamata kowa ya motsa idza qilan zo fa yani idza qilan shudu ila al-jihad fa yi qilan shudu ila idan fa idza qilan zo ila salat al-jama'a fa idan ku kutaki za a yi sallar nabi to ku gaggawa idan an ce ku tafi za ka wajen sallah ku yi hanzari idan an ce ku tafi zuwa jihadi ku tafi idan an ce ku tafi zuwa ga wani umarni na Allah ko da manzon Allah to ku yi gaggawa tashi ku je ku zartar shine mai na ma'anar idan ke nan zu kwanci to idan kun yi haka me zai faru yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja ubangiji zai daukaki darajar waɗanda suka yi imanin cikin ku wallazina utul ilma da kuma waɗanda aka ba su ilimi Allah zai daukake su daraja wato darajoji daban-daban fi duniya wato a gidan duniya wa bil janna da kuma lahira Allah zai dauka darajar masu imani zai dauka darajar wato ainihin waɗanda suke kuma masu ilimi to anan kaso biyu ne da mutane ko duk ɗaya ne Allah ce yarfa illahu allazina amanu minkum da kuma yace wallazina utul ilma daraja ma'ana ka domi ne da mutane waɗannan masu ilimi waɗannan masu imani ko kuma ɗaya ne idan kun ce ka domi ne wato waɗannan masu imanin ba su da ilimi sannan waɗannan masu ilimin kila ba su da imani ilimi ba imani yana da zafi sannan kuma ga imani ba su ilimi <laughs> ina ba za fahimta to ta ba da nasi ta nan gurin min ba da aka nufa al'a wato an yi nufin khas al'a wato duk sufofin guda biyu ana son mutum ya da ya zama mummuni ya zama mai ilimi to amma sai aka fara ambatan sifar da ta fi faɗi ita ce sifar imani sannan aka kawo sifar da ta fi tsokoki ita ce sifar ilimi Da za ka samu dama daga cikin mutanen da sun yi imani amma ba masu ilimi ba ne ko kuma da kalli ko da sun yi sun yi imani su duka to za ka samu wani ya tsara wani ilimi wani ya tsara wani ilimi to don haka ko shirka babu darajar mutum na tabbatuwa ne da waɗannan sifofi guda biyu sifa ta imani da kuma sifa ta ilimi wato ilimin da babu imani tare da shi wannan ilimin ba zai tasiri wajen tsayar da mutum daga azabar Allah sannan kuma a ce ga mutum da imani babu ilimi to shi ma imanin zai zama da daidai dan bai san me yake haɓaka imani ba wannan sana'a aikata imanin sa ya haɓaka Mai ke zai zaizaye imani ya rage ka zabtare shi ba bai sani ba to ka ballantana ya nisanci yanzu sai rinka rakewa abin da ke zai zaizaye imani yana kuma kawar da daga abin da ke haɓaka imani saboda dayancin sa a ce dole sai an haɗa guda biyu ga imani ga kuma ilimi ke yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja ubangiji da Allah zai dauka darajar waɗanda suka yi imanin cikin ku da waɗanda aka bai mai ilimi zai dauka su darajatin zuwa ga darajoji daban-daban ma'ana a nan gidan duniya da kuma lahira ai za fa alkum zalika idan kun aikata haka fa inna allaha yarfa'ukum yarfa'ukum bil iman fi tibai amri wa fi wujud al-ilm wal amal bi ubangiji zai dauki darajar ko wajen bin umarnin sa da kuke yi saboda sakamakon imani sannan kuma zai dauki darajar ko wajen samuwar ilimi da ke tattare da ku da kuma yin aikin ba da yake yarfa majzumun jawabul amri wato yarfa din nan shi ma fi ne mudari ne majzum don jawabul amri wato faizu fi faizu wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji subhanahu wataala mai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa wato zai ba da labari dangane da mai da'a zai kuma ba da labari dangane da mai sako wa yujzi kullu wahidin bima sana kuma zai wa kowa sakamakon irin abin da ya kasance wato yana aikatawa in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun to wannan shine majalisun mun zama to wato adabi ladabi ke launin zama yayin da muke zaune a wurin ilimi ko ko muke zaune wajen wata irta mu ko wajen wani abu da ya tara mutane to ya kamata mutum kar ya zama da zai babake ne a yi da zai dan bayar mutane dama su ma su gaskiya kar ka zama mai kyamar yan uwanka ba ka san yan uwanka su matsayi ka to idan dan mutane suna zaune sai wani ya zo babba wani ya ke tafi ya ce zo ka zauna dai kenan shi yana iya tafi wani ya zauna a wajen mutum ya tafi wani ya zauna a wajen wannan kamar zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bai halatta ka ce wani shahidi da zauna a wajen bai halatta al-imam bukhari ya rawaito hadisi daga abdullahi da umar abdullahi da umar yace nahi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuqima ar-rajulu asahu min maq'adihi wa yajlisu fi manna Allah ya hada mutum ya tafi dan uwansa daga wurin zaman sa dai ya zauna a wajen lokacin da Abdullahi da Umar ya faɗa wannan magana sai na yace da shi almajirinsa al-jumu'a ce kana nufin a ranar juma'a kadai yayin da mutane ke zaune wajen sauraron huduba kana sai Abdullahi Umar ce al jumua to ne da ranar juma'a da ba ranar juma'a ba ba shi halatta wani ya zo ya tafi wani ya zauna a wani an gane ku to wannan dangane da ke ka tafi wani zauna to amma ka tafi fa da kanka dan wani ya zo ya zauna nan ma imam bukhari ya rawaito hadisi daga abdullahi da umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an yaquma ar-rajulu min majlisihi wa yajlisu fihi al-akhar ya ana wani ya taji ya tsaya wani zo ka zauna a wajena yace walakin tafassahu wa awsihu sai dai ku dan za ku da ku dan maza yanzu ne da ina koyi dama amma wani ya wani ya zauna ya tsaya to me za ku fahimta da wannan waɗannan hadisai guda biyu wanda hadisi ake ce kar wani ya tafi wani ya zo ya zauna ko ba babu cikin tayar da wani ka zauna a wajen akwai nau'i na kaskantar da shi da kuma fifi ta kanka wanda wannan akwai nau'i na girman kai da da da ijabu ku binna. to wannan bai halatta ba ku cikin musulunci fa zalika inna allaha awha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad Allah ya yi mun wahayi cewa ku zama masu tawazu da kaskantar da kai da rashin nuna kai har ya zanto wani bai wa wani alfahari ba har ya zanto wani bai nemi yi zalunci ya wani ba wato ku zanto masu kaskantar da kai wato kaskantar da kai shine mantar da kanka mukamin da kake da shi yayin da kake cikin jama'a ba sai ka ce ni ne wani ba kana abin nan cika kana ba sai dan dai a gane ka zo ba ta taro ba sai mutum yayi wannan ba to wannan kenan kaga wannan mutum zai fahimci wannan daga cikin wannan hadisi amma hadisin da yake ni karin dace ba na yi nufin ya zo ya ce wani zuwa ka bari ni in tashi ce ya zo ya na shi ma manzan Allah ya hana to me hikimar da ke cikin wannan hikimar da ke cikin wannan daga cikin hikimomin da malamai ke faɗa yayin da aka zo majalisin ilimi wato mutum na samun dama ne ta saurare sama da ta kowa idan yana sahun gaba daga nan sai bi masa daga nan sai bi masa to wannan dama da ta samu ba a son ka ta wani da ita sai kai kanka dan a cikin ayyukan da'a ba a yin isa sai a cikin al'amuran na duniya wato cikin al'amuran na duniya an zo za a sha ruwa an zo za a sha abinci kaga kowa na da bukatar ruwa kowa na da bukatar abinci da aka ba take ta a bawa ne kana nufin sai wani ya kusa sannan ka sai wani ya kusa sannan ka wannan cikin lamari na me na duniya to wannan a wannan babin take yin isari isari shine fifi da wani da bukatar kana da bukatar amma ka fifi da garawa ne samu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasara halin da mujrimin to isa ana yin sunan fil umur dunyawiyya cikin lamurra na duniya amma cikin al'amura na lahira ka'ida ce a wurin malamai la isa da tafa'a ba a yi isari a babin da'a kamar yanzu ina tsohon gaba zan dace da tsohon gaba sai wani shigo sai ba ina ba da ina sahu na biyu sai dai in fita in koma na uku dan wani wanda nake gani da girma da kima shi ya dawo sahu na biyu ba za a yi wannan ba wannan rigige ne za mu yi wanda ya riga wani zuwa cikin mu. bi zalika falle tanafusul fitrat amma cikin lamarin duniya to shine zaka fifi ta dan uwanka akan ka? amma cikin lamarin lahira la isara ta fa'a wannan ka'ida ce ina ba da mu sai dai bai da an yi magana ta hunka ba cewa misali ana bukatar wanda ya iya karatun qur'ani kuma yake iya fahimtar hukuncin sallah saboda kada sallar liman da rikici ya dawo wanda ba zai iya ba to kaga wannan shi kuma hukuncin sa daban dan da manzo Allah ya li yalini minkum ulul ahlam wannan. wanda za su zama dabban daga cikin usul ulul ahlam wato masu cikakken hankali wato masu cikakken hankali da kuma natsuwa ko ne ya kamata a kusa ku kaga nan gurin banda hankali ne ke tsoro hankali da ilimi bai alfikin fitin fahimtar addini kenan saboda wannan shine zai iya gyara wa liman sallah idan liman ya samu tangarda ko idan liman ya jawo dan yi istikhlafa zai iya zuwa ya ci gaba ya karanta mutane sallar su ba tare da an samu wani rudani ba amma in banda wannan babu wani isari kuma bangaren da ina ba da amfani to dan da aka anan wurin da ya bashi halatta ka tafi wani ka zauna ko ba shi halatta ba dai bane ba kuma ka tafi ka ce wani ya zo ya zauna ɗaya wurin wurin da'a amma in wuri da hirar duniya wannan gode amma wajen majalisin tafsiri wajen majalisar hadisi wajen majalisar fiqh wajen karatun addini to duk inda ka zauna ka riga zuwa sirrin shi ba wannan hira sun zai zo da wuri to amma idan akwai dan wuri sai ka dan buda sai wani zauna wanda ko bai samu jama'a kare masa mutane ya zo a makare bai gama da tafi da wuri ba sai da jama'a suka kira sun kuma sai ya matsa yaki da sahun gaba ga wannan sai hakura da sahun baya da ya samu tantance ina ba za mu bayyana وإذا قيل فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات wato ubangiji na ɗaukaka darajar wanda suka yi imani da kuma waɗanda suka yi ilimi yana ɗaukaka wato daraja bayan daraja wallahu ma ta'malu na kafir ya Allah ya يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون أنا مالك من آداب المجلس تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بما يعود نفعه للفقراء wato yana daga cikin ladabi na wurin zama idan mutane suna tare da juna girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wato musamman dai sahabbai yayin da suke tare da annabi girmama shi bima yaqudu nafsuhu lil fuqara wato ta hanyar gabatar da wani abin da amfanin sa na komawa zuwa ga fakirai inda iradatu munajati bi lokacin da mutum ya so ya killace annabi shi kadai ya munajati wa yunha an ifrad fi su'al sannan kuma an hana wato mutum ya nace wajen yawan tambaya dan kare ya baki dai koda wajen tambaya ya hana sauran tambaya idan ya daya biyu uku sai ɗaya ya duro wani ba ya samu ya daya wani ba ya samu ya shiga da amma ya daga hannu ya ce tambaya biyar to kaga ya hana sauran duka gaba ɗaya shi kadai zai yi sai yana yi ana an samu ba da ce wannan ma yana da cikin ladabi na wurin zama wato kan mutum ya idan yana da tamboyi da yawa yanzu kuma ina yan uwan ma duk suna da bukatu da yawa da tamboyi to sai ya wanda ya fi bukatar ya san sai ya faɗa wata kuma sai a wani majalisin wata kuma sai a wani majalisin haka ladabin zama yake ويميز بين المخلص والمنافق wa الدين al-akhirah sannan kuma akan iya bambance tsakanin mai ikhlasi da ko munafiki akan bambance tsakanin mai son duniya da mai son lahira kamar yadda Allah zai bayani cikin ayoyin da ba da karanta mana ubangiji ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani idza nadaytumur rasula idan kun so ku yi gane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ku gabatar tun kafin ku yi munajati tsakanin ku da annabi wato sadaqa ku gabatar da wata sadaka zalika khairul lakum wanda shi yafi alkhairi a gare ku wa sannan kuma ke fi tsarki da zunubikum wato game da zunubanku wato amma da mutum ya zo ya kira ya annabi koma da shi gefe guda sauran sahabbai suna zaune suna da jira ai kuma suna da hakki na su ji amma yanzu wata bukatar ka ce ta ka kai kadai to saboda ka killace shi waɗansu laifuna kai kadai sai aka shar'anta ka bayar da wata sadaka ba dan a sa ta a aljihun annabi ko a susun a dan a ajiye su zuwa ga kirai saboda idan aka ce a bayar da wannan sadakar mutanen sa rage mai yawan munajati idan yanzu za a faɗin bukatu waɗanda suke sun shafi kowa annabi na ba da ansa kowa da karuwa amma mutum ya zo shi kaɗai ya keɓance annabi ya yi ta gabatar da bukatar da ya ta gabatar da bukatar da annabi na samu da kuma nan ga sauran mutane suna zaune haka ba daɗi to sai aka ta wannan to wanda da yau duk wanda yake son ya da annabi gefe guda ya yi mu da shi ya gabatar da wata sarari ba wai dan za a bashi ba a dan abai wa kai faqaddimu bayna yadayhi ta sadaq zalika khairul lakum wa hakan ce ba da sai da gare kuma ce fa sarki game da zunuban ba da ce wal amru lin nadabi wannan umarni umarni ne da yake ga musahabban wa qila kana lil wujubi fa nutikha al wujubu bi qawlihi a wani kaulin an ce a'a umarni ne na wajibi amma sai aka jabe wajibin ya koma mustahabbi da fadin Allah ta'ala a ayat za ta zo gaba ubangiji ta'ala ce فقدموا بين يدي دعاء فرقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا in muku samu abin da za ku sadaka da shi ba fa inna Allah ghafurur rahim wallahi Allah mai gafara ne li munajatikum nan da munajatin da kuka yi ku ba da sadaka din ba rahim ko mai jin kai ne duk game da ya'ni fala isma alaikum abin nabi babu zubi akan ku fil munajati min ghairi sadaqa idan kun yi munajati din ba tare da kun samu abin da za ku bayan na sadaka thumma nutikha luzumu zalika bi qawli sannan sai aka tafi cewa lalle sai an yi sadaka da aka shafe wannan hukunci da fadin Allah ta'ala a asfaqatum an tuqaddimu bayna yadayna da wakum sadaka a asfaqatum shin yanzu kun tsorata kun tsorata talauci an tuqaddimu bayna yadayna da wakum sadaka dan kawai an ce ku gabatar da wani abu na sadaka wato kafin munajatin ku sai ku tsorata ku burgita kamar cewa talauci zai same ku shine a asfaqatum yani asfaqatum min al-faqri asfaqatum min al-aila kun tsoraci talauci ne kun tsoraci karancin dukiya an tukaddimu bai daidai na jawabin sadaka. sakamakon gabatar da sadakoki da za ku yi kafin yin ba ki zula wata fa'adu to tun da ku yi dan ba wa taba Allahu alaikum alhalin ubangiji ya riga ya yi muku rangwame shi ba babu komai Ba a kai mu salata wa atu zaka sai ku tsayar da sallah kuma ku bayar da zaka wa fi'u Allah wa rasula sannan ku yi da'a da Allah ku yi da'a ga manzon sirra annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai domo ala zalika ku dawama kan Allahu kabirun bima ta'malun ubangiji ta'ala mai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikata to wannan ladabi majalisi ya shafi sahabbai a lokacin annabi sirra da muke tabbata da ne to aka karanta wannan cewa lalle idan mutum zai bayar zai mu da annabi to ya bayar da sadaka in ba haka ba kuma yana gaban jama'a ne zai faɗi magana da wannan babu to ana akwai maganganu game da wannan aya masu yawa amma zan take ta akan bangare guda biyu bangare na farko um, riwaya da malamin tafsiri suke kawo wanda imam ibn jarir sabr ya kawo cikin tafsirin daga ali bin abi talib wanda ali bin abi talib ke cewa wannan aya an saukar da ita babu wanda ya aiki da ita a duniya sai ne kadai kuma ka tafi wato lokacin da aka ce ku kalli mu bai da jira da ku sadaka Ali bin Abi Talib na da dinari ne kamar da wutar waya da nuna sai zo ya gabatar da wannan dinari ya mu da shi manzon Allah daga shi kuma kafin wani sashin aiki da ta ta jaji a asfaqtum an tuqaddimu bayna yadayna na jawabun sadaqa sadaqa a wata riwaya aka ce dinari ɗaya ne canja shi zuwa dirhami goma bayan ya canja shi zuwa dirhami goma sai ya zo yana ba da dirhami ɗaya ya munajati da annabi idan shi ma sake ba da dirhami ɗaya ya munajati da annabi dai ya samu adadin munajati da yawa da kuma adadin sadaka da yawa to daga shirka kuma sai aka shafe aya wannan riwaya ta ibn jarir tsawari ta farko dai maganar cewa wato ya bata dinar da ita ta shahara sama da maganar a ya tun da shi zuwa mi guda goma har yayi munajati da shi har su goma ina ba kai a duk da wannan riwaya ta Ali bin Abi Talib wato kenan ayar an shafe don da ya ce an wajabta abin sannan kuma sai aka shafe ko ribattun manzo kirkan an farlan da yin sadaka sannan kuma aka shafe wato irin su ba wajibi bane yin sadaka to wannan sai jawo zuwa ga matsala ta biyu shin wannan aya an shafe ta ko ba shafe ta ba akwai malaman da suke za a yi an shafe ta dogaro da wannan riwaya ta Ali bin Abi Talib da wadansu rawayoyi daga Mujahid da kuma wadansu maganganu daga Qatada wanda suke nuna an shafe wannan aya akwai malaman da suke ba shafe ta ba domin su an dakku a wurin magabata sahabbai da tabi'ai suka yi amfani da kamar annasu ba tare da nufin ma'anar da mu muke nufi ba idan mun ce annasu galibi da an ce annasu yanzu shine an shafe aya gaba ɗaya ma'ana an shafe hukuncin hukuncin suke nuna babu su kuma koda tahsisul am ana kiran shi da suna annasu wato zai zo am sai wani zai zo ya tahsisin wannan hukuncin da wani bangare to suna sa masa suna annasu su magabata sahabbai da tabi'ai da aka anan gurin da yawa daga cikin malaman da suka ce ba wai an shafe hukuncin ta bane gaba daya an shafe shi ne daga wajibi zuwa ga mutahabbanci saboda lokacin da aka ce faqaddimu bayna yaday da zuwa musaraka dukkan umarnin cikin alqur'ani ko hadisi wajibi yake fa'idan sa al'amru mujarrad an al-qara'i yufidu wujuh sahabbai ma haka suka fahimta wajibi sai mun bayar da sadaka abin da nauyi to nan da kaje Allah ya ce a ajbaktum an su tukaddimu bayna yadayna da wakum sadaqa abin ya muku nauyi ma'ana ku bayar da sadakoki kafin ku wannan abin ya muku nauyi to tun da ya muku nauyi din ba dole bane yanzu ya zo mai fa islam kum adu wa taba Allahu alaikum lafazin taba a nan wurin ai ba zunubi ba ba wai an karɓi tuba kun yi zunubi ba taba Allahu alaikum bima na raja abikum min al-mashaqqati ila suhula min al-wujud ila al-istihbab shine fa in lam tafal to tunda ba ku riga kuka aikata ba dan abin yayi nauyi wa taba Allah alaikum alwawu an wawu al wal halu anna Allah ta'ala taba alaikum rakhasa alaikum sahala alaikum nakala hadha al-amr min al-wujubi ila al-istiba ya dauke wannan hukunci daga wajibi zuwa ga musabanci ya riga ya yi fa aqimu salata wa atu zakata wa atu Allah wa rasulahu wa la tusyriku zuwa mana sai na zo hukuncin dai ba a shafi shi gaba ɗaya ba cikin musulunci a an ɗauki shi ne daga wajibci zuwa ga mustahabbanci wannan zancen ya fi ƙarfi cikin zantukan malamai domin da a wani nan gaba ɗaya a ce an shafe ayan ne ba sai an bayar da sadaka din ba to wannan wato ainihin um, da'awa ce wanda yake ba abin da ke kafa fata na dalilin ya rike da cewa to wannan haka hukunci ke lokacin manzana to da haka idan za ka yi munajati da manzana ka bayar da sadaka to a yanzu ko musafi ne zaka mun lalace da wani babban malami da muridai sun zaka yi ana zaune yana fatawa yana karatu sai ka zo kake son ka jashi gefe guda ku yi munajati wannan musabanci nan ko bayana ya ke banci rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wancan hukunci ya su kai da rayuwar manzon Allah da haka waɗansu ma da suka yi da'awar da suka ce ayar ba mansukiya ba ce ba sai suka ƙara bayani da cewa asalan dama hukuncin ba a yi shi ba dan ya dawo ba ya zama diman dani wato abin da ya faru in ji su malamin tafsir suka ce abin da ya faru tun da akwai damar da lokacin kira yau Allah ya yi mana da take kuma yi da munafikai zuwa gane haka sai suka ce to in haka ne za mu hana shi da addinin sai wannan ya zo ya ga annabi gefe guda sai ya munana da shi a dade ana yi sai kuma manzo Allah ya dawo zo da ce ni ma da bukata sai ya ga gefe guda sauran waɗanda su suke son a yi ta bayanin addini suna fahimta ga yan haramta wasu da zai ubangiji ya da wannan kan da ya san zuciya tana da rawar dukiya musamman da zuciyar munafiki ba zai iya bayar da dukiya aka ce duk wanda zai munafiki sai ya bayar da mai sai ya bayar da dukiya daga lokacin zai suka daina shi nan sai aka huta suka ci dama ba a shar'anta hukuncin ba zai zarto liman da'ima an shar'anta shi ne dan magance wancan halayya ta munafiki ubangiji ya san suna da rawar da ba za su iya bayar da sadaka ubangiji da ala kuma ya zo sauran sahabbai ba za su keɓance annabi shi kaɗai ba don cewa ƴan uwansu bakin cikin kar a ji mai za a faɗa su za su da shi tambayoyi wanda za su tafi al'umma kowa da kowa saboda haka sai aka magance wannan da haka hukuncin dama bai zo dan ya zama liman da'ima ba ina ba zan bayyana wannan magana ko tana da karfi jama'a da jinnin zafi cikin da ya goyi bayan da yawa a takaice da wannan daina na daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye daga cikin adabul majlis bai kamata ba ka kebance malami kai kadai ka ɗauki lokaci mai tsawo musamman a daidai lokacin da ko dai ana cikin darasin ko kuma za a fara darasin ko kuma a ko ba darasi ake ba ana zaune a gida wato kowane ɗalibi ko kuma wasu daga cikin ɗalibai sun zo bukatun su na addini to ka kuma ka kebance shi da wasu bukatun ko da na addini ne kai kadai ka ɗauki lokacin da ya wuce kima wannan bai kamata Yana ba ran fahimta amma in shi mun ne ya bukace da kai saboda sun su bukatun sa ba kai ne ba kake da bukatun shi ya bukace kai za ka ji ka guda wannan sauran talibai kowa sai ya yi sai yanzu malamin ne yake da bukata kuma sai mu kyale shi cikin bukata ya bukata sai samu kwanciyar hankali shine kuma za mu samu darasin cikin kwanciyar hankali amma wani ya zo keɓance malamin da bukata shi kaɗai to wannan ne da kamata to wannan yana da cikin ah, ladubba na zaman tare da ya kamata wato mu rika lura da su a matsayin mu na ɗaliban ilimi sannan wani abu da na manta wanda yake da alaka da wannan ayar wanda jiya da cikin ladabin majalis wato akwai abu guda biyu kuma masu muhimmanci kuma suna yawan faruwa a cikin jama'a abu na farko wani babbai ko dun duk mutum ya da su gobe halatta wani babbai ya shigo babban malami muna zaune sai wani babban malami da ke muke karama muke na tsaya shigo duk sai mu tashi tsaye gaba daya ko wani mai mulki ya shigo ko wani sarki ya shigo ko wani abu ya shigo ya halatta ko bai halatta to hakika ne gaskiya malamai sun yi sabani akwai malaman da suka ce ya halatta mutlaq akwai malaman da suka ce bai halatta ba mutlaq akwai kuma wanda suka tsaya a tsakiya suka ce jaza fi halin wa lam yajuz fi halin akhar ya halatta wani halin bai halatta ba wani halin to yau da na ya halatta suka ce idan mutum ya dawo ne daga tafiya qadimun min safar qadimun min safar ya dawo daga tafiya kamar yanzu wani malami baya ne ya sai bayan sati biyu sati uku ya dawo daga cikin yana zuwa kawai fajar aka yi zo ya same mu sai muka tashi dan rage da lalai wannan ya halatta amma kawai shigowa yayi ba wai daga tafiya ya dawo ba irin mallaba da fita su da wannan bai halatta to wannan kuma shi yafi dacewa da daidai tun da hadisi ya tabbata cikin bukhari wanda manzo Allah ce man man man man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar dukkan mutumin da yake da da'awar idan ya zo mutane su kashi su yake da shi to ya nemi wurin zaman sa a wuta wanda da yake da da'awar haka an tsammanin ya faɗa cikin hadisin na Abu Dawud ya rawaito yake ba wani mutum da jama'a su suke girmama shi irin yadda sahabbai suke girmama manzon Allah amma tare da haka idan manzon Allah ya zo waje ba sa tashi dan sun san baya tsaka annabi baya tsaka da ba sa tashi kaga idan akwai wani wanda yake shi ya fi tantanta in ya zo a tashi ne wa manzo Allah kaga waɗannan dalilai da ke nuna a ke idan mutum ya zo a tashi dan bai halatta ba amma mai ke nuna in ya zo daga tafiya ko wani uzuri kamar gajeye ne yana kan dabba za a farko da shi to wannan za a iya tashi da shi dan lokacin da aka yi yakin banu kuraiza ana kokarin a yi sulhu da su ko a yanke hukuncin mai za a yi musu sai aka sai a kirawo ta bin mu'az yana gida baya da lafiya aka ja aka tsora ta akan dabba aka taho da shi zuwa can gwargwaron kure da bayan gari na madina manzo Allah ya tarar haifai sai ga ta bin mu'az ya ga wato ne cikin kafin ya ƙara zuwa wajen sai manzo Allah ya kalli sahabbai ke komo ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugaban ku wato sa'ad bin mu'az sai sahabbai suka tashi da shi sauko da shi daga kan dabba da yake suka dawo suka sauka da shi kasa aka zo aka zauna tare da shi sannan aka ce da abin da dan shi manzo Allah ya sa aka kirawo kaga wannan hujja ce cewa in mutum ya taho da wani waje ko in ya zanto gajeye ne gajeye an tashi dan a sauke shi daga kan dabbar wanda ya zo daga wani waje an tashi dan ya masa lalle da martaba ke wannan ya halatta amma haka kawai ba wannan ba mutum ya zo waje a tashi sai wannan bai halatta ba a shari'a ce ko da malami ne ya shiga kawai talibai su bi ke tsaye shi ma bai halatta yana da cikin tarbiyya da ya kamata mu bayar ko da muna karanta da dalibai a makarantu na boko makarantu na islamiyya yayin da mutum ya shiga dalibai su tashi ya kamata mutum ya kokarin hana dan bai hana manzo Allah ko ya ce cikin hadisin bukhari duk wanda yake san in ya zuwa dan tsaye ya zabo ran lawan sa ina auda kaga magana ce baka matsala ta biyu ita ce kana zaune wani ya tsaya daga baya yana gadin ka a tsaye kamar a ce ga wani mai mulki yana zaune ga waɗansu masu gadin shi a baya a tsaye ko ga wani malami yana wa'azi ga an yi da yan agaji sun sha kunu a baya a tsaye tsaye to wannan ma bai halatta wannan ma manzon Allah ya yi hani hani mai tsanani cikin hadisi yake kar ku yi mai irin yadda ajamawa suke wa sarakunan mutum na zaune wannan tsaye a bayan sa bai halatta kai ko a cikin sallah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbai liman kamar da hadisi ta cikin sai mutum to ba da lafiya sai rasu bai yin sallah sai ba sai yi sallah a zaune sahabbai su kuma ganin suna da lafiya sai suka miƙe tsaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu kun yi aiki ko saura irin ku yi aiki irin na adamawa ni ina zaune ko kuma kun miƙe tsaye yace ai an sanya liman dan ku koyi da kire idan liman ya salla a tsaye za ka yi salla a tsaye in yi a zaune kuma dole a zaune ka ko da kai kana da karfin tsayawa in liman ka baya da lafiya ya zauna kai ma dole ka zauna yanzu kamar liman zai hana sallar isha'i ya ya ka da farko lafiya kana ya yi garka a da biyu sai jiri ya dauke shi yadda zai bada sai zauna ya ci gaba da karatun fatiha da sura ta haka a zaune dole ma mu a zaune za mu zauna mu bi ta kuma sallar mu ta yi ba ba mu ba ina ba za mu yi wannan in mun fahimci fikihun sallah ke fikihun fikihun sallah a sunnance haka za amma mu ce tunda muna da cikin barin ka za a sai manzo Allah ki kun yi aikin adamawa ke adamawa kamar kace maguzawa kawai shine abinda manzo Allah ke kun yi aiki irin da maguzawa su ne suke zaune waɗansu kuma da daidai suna a bayan wato mazuzanci da bai halatta duk wani daga cikin ladabi na zama wuraren zama yayin da muke zaune da juna a masallaci a majalisa a fada a gidan gwamnati a ina ne idan mu musulmi ne haka nan waɗansu al'adu da ba wanda kuma sun dauka cewa gargajiya ce kamata a yi a daina da alisance ta daga nan daga in dai ana so a zama da Allah lafiya to yadda za a yi da kuma ana so a tafi da cikin tutar manzan Allah to yadda ya kamata a yi ina ba za mu fahimta a haifar sun an mu bai da idan da jawabin sadaqat فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله الله صغير وتاب مثالتي لم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين alam tara ilal ladina tawallaw qauman kin baka baka da masaniya game da mutanen da tawallaw qauman ghadiba Allah alaihim suka jibinci lamarin waɗanda Allah ya yi fushi akan su wato su ne munafukai suka jibinci lamarin yahudawa suka nuna musu kauna suka nuna goyon baya akan yahudu kai su ya ci nasara kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma hum minkum wala minhum ma hum minkum su ba sa cikin ku ko da sun yi da'awar imani sun furta kalmar shahada wala minhu ko ba sa cikin yahudawa bal hum muzabzabun su suna kai komo ne wato muzabzabina bai da zalika la ilaha illa wa la ilaha illa waɗanda daga cikin munafukai ne waɗanda suka dauki wannan akida ta tsakiya cewa wato sun gwammace ina ma yahudawa su tana fara kan annabi sun gwammace ina yahudu da nasara ma'ana ya zanto sun samu ɗaukaka akan manzon Allah wato tawallan qauman zaliban Allah alaihi wato sun jibinci lamarin mutanen da Allah ya yi fushi da mutanen da Allah ya fushi da su kai su ne fushi to alladina tawallahu sune munafiqin alam tara illal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahli kitab la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum Allah tawallahu sune innahum lakadibun wato kaga suna goyen bayan yahudu kina akan manzo sallallahu alaihi wasallam wa yahlifuna al-kadhiba hum ya'lamun kuma suna rantsuwa akan ƙarya alhalin sun san cewa ƙarya suke to rantsi zo wajen manzon Allah sai da shi ne haka innaka rasulullah muna shaidawa lalle kai manzon Allah ne Allah ce wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ya ce da cewa kai manzon Allah Allah yana da cikakken sanin cewa munafikai din nan ƙarya suke a'adda Allah lahum azaban shadida ubangiji ta'ala zai musu tanadin azaba mai tsanani innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle kam ya munana irin abin da suka kasance suna aikata ittakhadhu aymanahum dunna sun rike su a matsayin garkuwa ay sitran ala anfusihim wa amwalihim wato rantsuwar dan ta zanto tsaro game da kawo kansu da kuma dukiyoyin to ran sai ke kalmar hada sai wannan ya tsare musu dukiyarsu ya tsare musu ransu ba za a yake su ba ballan sana'a kake su ba sana'a kuma a ce za a ribance dukiyarsu a matsayin gani fa saddu an sabilillah sun kautar da yawa daga cikin mutane daga tafarkin Allah ma'ana tafarkin Allah na ayin jihad shi ne jihadi sun hada da dama daga cikin mutane zuwa jihadi falahum azabu muhin ubangiji ta Allah ce azaba mawlakanci ya rasa tabbata akan su ai zu ihana azaba wata take ma'abuciyar wulakanci da gaskanci Allah ya tsare لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون وبنجد لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا دون ينسو da ƴaƴayensu ba za su wadatar da su wani abu ba a wurin Allah ranar tashin kiyama dukiya ba za ta tsare musu azabar Allah ba haka yawan ƴaƴa ba zai kare su daga fushin Allah ulaika ashabun nar lalle waɗannan su ne ma'abuta wuta hum fiha khalidun kuma su din za su dawwama a cikin ta kamar matambayi ya tambaya yau za su dawwama a ciki Allah ce yawma yab'athuhum Allahu jami'a ranar da ubangiji ne tayar da su gaba daya fa yahlifuna lahu sai su rantse da Allah su rantse da Allah a gaban Allah din kama ya nufi na lakum irin yadda suka kasance suna rantsuwa gare ku wa yahsabuna annahum ala shay suna tsammanin cewa su suna kan wani abu da zai amfane su ay min nafi halatihim fil akhirah alfihim fil akhirah ga duniya ma'ana suna tsammanin in sun rantse a duniya sa su moriyar rantsuwar irin yadda suke cin moriyar ta a wato irin sun rantse a lahira za su cin moriyar ta irin yadda suke cin moriyar ta a duniya a nan duniya in sun rantse manzo Allah sai ya kare su a can ma sun dauka in sunan sai za a kyale su ba za a yi musu azawa shi ne wa yasabuna annahum ala shay tsammanin su suna kan wani abu da zai amfane su Allah ke an ku saurara ku ji innahum mulkazibun lalle kam so makarita ne ya tabbata a cikin hadisi riwayar hakim al-Naisaburi daga Abdullahi bin Abbas Allah ya kare da gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi zilli hujrati manzo Allah ya kasance yana karkashin inuwar wani daki wa kad kada zillu an yatakalla har ma wato inuwar ta kusa gushewa wato rana ta kusa daga gaba ɗaya cikin mata fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ce innahu sayatikum insanu fa yanzuru ilaykum bi ayni ba yanzu wani mutum zai zo muku za ku ga yana kallon mutane da ido irin nake da fa idza ja'akum la tukallimu idan ya zo ku banza da cikin wanda ya wata فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق أعور بس دade ba da kammala wannan magana ta manzon Allah kawai sai ga wani mutum ya kunno musu wanda yake azrak launin jikinsa kamar an kada bula a'war ko kuma azrak wato launin jikinsa kamar an kada bula sannan kuma a'war ga ido ɗaya ne fa qala ina ra'ahu da'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam فقال على ما تشتمني أنت وأصحابك ومن الله يدري سيكراوي ita da shi me yasa kuka je kuna zagi na kai da abokananka fa qala sai manzo Allah ce zarni ati kabi yamma hakuri bare je in kawo su duk gaba daya ban bala da abu. sai je kira su gaba sai wanda aka yi majalisin da su fa hala kuma qalu ma fa hatta yuqawwa suka yi cewa da Allah cewa su wallahi ba su faɗa manzo Allah ba karɓa gana ba su zagi manzo Allah kuma sun yi suka yi tarantuwa kokarin su har a ɗauka cewa wannan mutum muhaici ne kariya ya musu fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya yawma yab'athuhum Allah jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay ala innahum kadhibun wala wannan aya ce ta tabbatarwa sahabban da ke wajen da ma sun gamsu da wannan Allah ya faɗa musu to kuma yanzu kara samun da gamsuwa sakamakon saukar aya cewa lallai waɗannan muna kai kuma wannan mutum na ɗaya daga cikin wato mutanen musulmi da su suka daga wajen su استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حفظ الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأبدين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي عظيم ubangiji ta lafi istahwala alaihim shaytan wato su da bakai shaytan ya ci galaba a kan su ne istahwala ai haimana alaihim wa ghalabahum ya ci galaba a kan su ya ci nasara a kan an samu sai ya mantar da su wato zikirin Allah zikirin Allah ko shine karatun alqur'ani mai girma zikirin Allah shine dangin umarni na cikin alqur'ani da hani wanda Allah ya saukar ta hanyar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dike dan ya mantar da su wannan ba su damu da alqur'ani wajen karanta shi ko daukar ma'azin ne Allah ta ulati hizbu shaytan waɗannan kan sune mabiyan shaytan ala inna hizba shaytan hum al-khasirun ku tsora ku lalle mabiyan shaytan dan tawagar shaytan sune hasararru لأنهم قد خسروا أنفسهم بدخولهم النار المؤبدة عليهم domin sun tabar da kawunan su. saboda shiga wuta da za su yi ranar tashin kiyama wutar da za ta zama a kansu har abada ثم ذكر حكما عاما لجميع الكفار sannan ayat da zai ambata kuma ta shafi hukunci ne hukunci ne wanda ya shafi dukkan kafir ubangiji ce innal ladzina yuhadduna Allah wa rasula lalle wadanda suke sabawa Allah suna masu adawa da shi kuka ce wadanda suke adawa da Allah da manzansa yuhadduna Allah wa rasuluhu kenan suke adawa da Allah suke adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulaika fil azalliyin lalle waɗannan suna cikin makaskanta ay al maghlubin wato waɗanda za ci galaba akan su a nan duniya a ci galaba akan su wannan tana kuma a lahira hum azallul khalqi su ne mafiya kaskancin halitta wa humul kuffaru ajmaun su ne saboda wa aqtam ubangiji ya zartar ya kuma rantsa cewa da aghlibanna ana waru lalle zan ci galaba zan ci nasara ni da manzanni na suke ta nasara matakar sun yi sun yi riko da abin da ake kira asbabun nasari sababba na cin nasara irin waɗanda Allah ya ginda ya cewa idan an yi riko su za a ci nasara da cewa wa aidu lahum sabatu min quwwatin ribatul khayr tuhibuna bihi adu wallahi wa adu kaga istidad yana da cikin abin da ke cikin da ke cikin sa kamar sara sannan ga asbab ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu sannan kuma ga zikirin Allah yawan karatun Al-Qur'ani yawan zikirin Allah ko abin da ga Allah kaseeran la'allakum tuflihun da wannan mabudai da rashin nasara sannan da'a ga Allah da manzansa wa ati'u Allah wa rasulahu sannan kuma rashin sabani da rashin jayayya cikin addini wanda ba ta da kan gaba wanda ba hujja wala fa fatashru wa tazhabu rizq sannan kuma hakuri da jajircewa wasbiru inna Allah ma'as sabirin sannan kuma rashin girman kai da dagawa ko da kun tuna sa'a karan fari ko da kuna da yawa ko da kuna da makami kar ku abin nan wala takunu kallazina kharaju min diyarihim basaran wa ri'a an-nas wa yasduna an sabilillah wallahi ma yamun min wannan dukkan su mafatihul nasr ke mafatihul nasr al-ada mabutan nasr ke na aka abokan adawa yan har musulmai suka yi rubuta dukkan wani makulli da cikin makullan nasara to taimakon Allah ne amma matakar musulmai suka ke riko da sababi a kawai suka ce sun dogara ga Allah ba tare da sun yi riko da sababi ba to wannan ba shi ne kaida ta ubangiji Allah ce wala kad nasarakum Allahu badrin wa antum adilla fattaqullaha la tuzu ai a yakin badar an taimake ku kuna yan kadan saboda wani hikima yanzu ku yi tanadi a yakin badar sun fita ba sa san yakin kuma sun fita ba da shirin yakin dan azali ba wanda ya dauka yaki za saboda kuma da a kan hanya manzon Allah ce dai daga cikin me zai faru ko ayyaki ko mu game da ka dauka na biya daga kasar daga cikin jagorancin abu biya mu kwace mu koma gida sahabbai ke kamata ina ma a gaba da abu sufyan din a samu kayan yadda a samu kayan kasuwancin mutane muka kwace a koma gida lafiya ne wa iz ya'idukum Allah ihda ta'ifatayn anna halakum wa tawadduna anna ghayra zati shawkati da lakum kuna san ina ma ba waɗanda suke tare da mukamin da ku hatar su wa yuridu Allah an yuhitta haka bi kalimatihi ويقطع دابر الكافرين ليشق الحق ويبطل الباطل ولو كان من wato dai dole sai an yi riko da sababi cikin sababa da sunna ubangiji shi ka Allah la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz lalle ubangiji shine al wato mai karfin iko sana aziz wato wanda yake da izza da buwaya da daukaka subhanahu wa ta'ala لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ubangiji la tajidu qauman bayan za a samu mutanen da yu'minuna billahi wato suna yi imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar karshe yuwadduna man hada Allah wa amma suna kaunar wanda yake adawa da Allah yake adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanda za a yi waɗannan al'amura guda biyu su haɗu lokaci guda imani da Allah da imani da ranar tafi kiyama a waje ɗaya sannan kuma ga kauna ga wanda yake adawa da Allah yake adawa da manzon Allah ba zai yi ba in dai har kana da imani ba za ka saurace su ba in har ka saurace su to ba ka da imani amma abu guda biyu har lokaci guda ba zai yi wato sai babu yanda za a yi mun ya so kafin ba zai taɓa yiwa ba in kaga har mun ya zo kafiri to imanin ne babu ko kuma a kafirin ya musulunta amma in ba musulunta yau babu halin ka sosai shi ne ma'anar lafi da tsawon yuzu da billahi wajen min asir yiwasu na manhajar Allah wa sai Allah ya kai makura wajen mubalaga yake walau kanu aba ko da kafirin sun zama iyayensu ne au abna'ahum ko ƴaƴansu au ikhwanuhum ko ƴan uwansu wato kamar yayye ko kanne aw ashiratuhum ko dangi wato dangantakar da bawa bane ba kane ba kila dan wanka ne ko dan kanin ka ne ko kanin mahaifi ko wan mahaifi ko kanin mahaifiya ko wan mahaifiya shine ashira kida dangi ikhwan su ne kamar yayi ko kanin ashira kuma dangi an gane ku ba yanda za a yi su ko da ko wannan dangantaka a tsakanin su Allah ya ce ulaika kasaba fi qulubihim iman irin mamman da suke da irin wannan tsayawa da yadda ba sa kaunar wanda ya saba wa Allah da manzansa ko da da ne ko uba ne ko wa ko kani irin waɗannan su ne wanda ke kasaba fi qulubihim iman ubangiji ta Allah ya riga ya zana imani a cikin zuciyarsu ya tabbatar da imani a cikin zuciyarsu ai asbata Allah fi qulubihim iman Allah ya tabbatar da imani wa hum bi ruhin min kuma ya karfafe su da wani ruhi daga gare shi ai bi nurin wa burhan aw bi nasr wato ruhi din nan shine haske na imani ko kuma bayyana hujja suna ganin ta ra'ayi da yake ne ko kuma waɗansu malamai suka fassara shi da cewa wato shine taimako da ubangiji sai Allah ya ba su amma dai ruhi a nan gurin shine imani ne wato karfin imani da Allah ya tabbatar a cikin zuciya wanda suke bibita abinda Allah yake so da abinda manzo Allah yake so sama da abinda wani wanda ba su ba wato a cikin yara ko mun ka su wa yudkhiluhum jannatin da min mintar al lanha Allah zai shigar da su aljanna wanda mun ke gudana da cikin gidajen khalidina fiha suna masu dawoma a ciki ba mutuwa ba mutu radiyallahu anhum wa radu an wato ubangiji ala ya yarda da su su ma sun yarda da shi ibn kasir yake karkashin radiyallahu anhum wa radu anhu akwai wani sirri sirrin da ke karkashin shi ne yayin da suka kyale Allah a wato yayin da suka kyale iyayensu da ƴaƴansu da danginsu da yayyansu da kanne saboda sun saba Allah sai ubangiji a makwafin dangi din ya ba su yarda shi da radiyallahu ba su radu su sun yi muqafa sun yanke wa waɗanda aka ba a baya a ba abu na wani ashirar da saboda sun yarda da Allah to ubangiji ta'ala sai ya ba su yarda a makwafin wancan abin da suka rasa to anan wato kamar an tsora maka ne a kan ke yi wannan suke ne ga uwa ga uba ga yayye ga kanne ga ƴaƴa ga kowa wannan suke ne kuma ga yardan ubangiji wanne mutum zai tanka ka ga kai na da kake radiyallahu anhu wa radiyallahu wato ubangiji ta Allah ya yi su to ma sun yi su ubangiji ce ulai hizbullah waɗannan su ne rundunar ubangiji ay dunduhu ta'ala fil ardi sunan rundunar Allah a bangasa yattabi'una amrahu wa yatanbuna nahyahu suna bin umarninsa suna hannuwa da izinin ala ku saurara ku Allah inna kuma humul kowa lallai tawagar ubangiji su ne masu cin sa suna da mutane ku su fara iri dole Akwai akwai ahlul har wato waɗanda muke yaki tsakanin mu duk kafirin da ya dauka makami zai yake ka to ko saka babu wannan yana adawa da Allah da manzon Allah shi ka zai yake ka akwai kuma ahlul zimma kafirin da aka yarda da ne suka ce ba za su yake mu za su zauna ga ƙarƙashin gwamnatin mu da musulunci za su ba da jizya to dangane da mu'amala ta tsakanin musulmi da kafiri wato kai musulmi za ka bambanta tsakanin waɗannan abubuwa da kafirin da duk kafirin da yake kafirin amana ne yana buƙatar ihsanin yana buƙatar kyautatawarka yana ba za mu fahimta amma duk kafirin da ke kafirin yaki ne wanda ba wani magana insani ba wani ganin kyauta dan biya kake yake inda zai sami ka da kake inda zai samu damar dakilar da addinin ka gaba da dukkan wani yunkuri na yada da'awar ka musulunci ne samu wani damar zai amma shi ko kafirin amana ah, an yi yarjejeniya ne gida ba zai yake ba zai hada kai da mai yakar ka ba zai ba da asiran ka ba ga wani domin da zaran ya dauki asiran ka ya kai ga wanda zai yake ka to ya warware alƙawarin zaman lafiya kai zai shiga gaba da yin ibadar gidan su na bauta idan su na bauta ya rushe ba zai sake sabo ba dan sake sabo ya zama jaddada addinin ya shi ko addinin su ake yi ina ba na kuɗin kuma zai ba da tafiya su kaga shi wannan yana buƙatar kyautawar ka su ne Allah ke cewa la yanhaqum Allahu an alladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tusdu ilayhi inna Allah yuhibbu dukkan da su yage ku ba ba su kore ku daga gidajen ku ba wannan ba a hana ku ku kyautata musu ba ba a hana ku ku yi musu ihsani ihsani da kyautata ba a aikace amma a zuci kana kin su saboda kafirci amma zai ci moriyar ihsanin ka ai ina ba za mu bayyana amma kafirin da yake yakar ko ya wani ya yi ka to wannan jin Allah sai inna ma Allah wa annal ladina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum wato sun yaƙe ku a addinance sun kore ku daga gidajen ku sun sa waɗansu sun yi hijira sun taimaki wanda yake yaƙar ku ko da su mutu yaƙe ku ba sun bayar da kafa a yake ku sun ba da goyon baya za a zo ala ibrahim irin wannan ubangiji ya hana ku an tawallau ku ku ce za ku taimake su ko ku zubunci lamarin an gane ku kuma yadda wallahu yanku ko la yakum zalimin dukkan wanda ya zubunci lamarin su cikin ku to ya zama azalimi to kaga irin waɗannan kafiran kashi na biyu su ne nan Allah ke magana la tajidu qawmin yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba matukar kafare suna yakar ka addini ko da mahaifinka ne yake yakar musulunci to babu kai kuma nuna masa kauna ta daga kai ko da ɗanka ne yake yakar musulunci babu kai babu su an riga an samu fasuwa bai wa kawai babu yin zai dan haka Allah ce la yakasubul mu'minuna kafirina awliya min dunil mu'minin ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتخذوا منه wanda ko duk yadda dangantaka ta kasancewar ta uba ko da kaso shi sai yana yakar addinin musulunci to ka kashe karkashin ayar da ke ba wal in kana aba'u wa abna'u wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu allati taraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha in kana kullu dhalika ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين in ƴaƴanku ko iyayenku ko danginku ko matanku ko kaza duk wani dangantaka in su kuke so sama da Allah da manzansa to ku saurara ku saurara ku gume zai ba shine ma'anar fatarabba wato razani ne da firgici wa'idu min Allah ta'ala fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawm da Ibn Kathir yake cewa da dama da cikin malamin da suka ce ita wannan aya ta cikin suratul mujadala ta sauka da dangane da Abu Ubaida Amir ibn Jarrah ɗaya daga cikin al'adun sun wasara bil janna kabilan Badr yake ce mahaifin sai shi yana sahun annabi mahaifin sa kuma yana sahun kafir da aya ta sauka danki haka ibn Kathir ya faɗa da yawa da cikin malamin sun suka ce ba ta kai ta akai su ba ta shafi sahabban da suka nuna za su yi fito na fito da dangin su don lokacin da aka kawo kakarar yakin badar bayan an ganye waɗansu fursunonin yakin sai maza Allah ya su sabu ya za a yi sai na abu bakar ce magana fidiya su banci da su dukiya mun sake su sannan ko mun samu kuɗi za mu gudanar da wani gwamnatin musulunci Umar da ta sa ya za a yi musu yace ka ba da dama in kashe wani ya fito dan uwansa yace ka ba Aliyu dama ya kashe Aqilu dan uwansa ne kuma ɗaya uba ɗaya ka baiwa abubakar dama ya kashe abdurrahman dan su kenan ba abdurrahman bin abubakar duk lokacin yana cikin gafi ka ba wani dama ke kawai shi ne zaki wadansu da kima na musulmi suka ce duk waɗannan ababai da sahabbai suka nuna na fifi da musulunci akan dangin su shi ne ke ba da hoton hakikalin ma'anar wannan aya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa atuna man hada Allah wa rasulahu wa laqamu aba wannan kuwa ita ce hanyar alaƙa tsakanin mu da kafin za mu kasa su kashe duk kafin da yake zama amana da shi da yake za a yi ciki babu laifi a masa ihsani amma ko dole ya rika din kaskanci kuma kai ne mazan duk kafirin da kuma yake kafin fito na fito to kuma nan dole a fito na fito babu wani maganar kasa ta hada ko wani jiha ta ta wannan duk tunani da na kafirai a ce wai kasa ɗaya a cikin tunani ya zama amana da shi da yake za a yi ciki babu laifi a masa ihsani amma ko dole ya rika din kaskanci kuma kai ne mazan duk kafirin da kuma yake kafirin fito na fito ko kuma nan dole a fito na fito babu wani maganar kasa ta hada ko wani jiha ta ta hada wannan duk tunani da zaka bari a ce wai kasa dai a duka tunanin kasa ba a tunanin addini wannan kafirci tunanin addini kawai ake kan Allah kan Rasulullahi wanda yake kamar da wanda yake tare da wanda yake rijiyar musulmi wannan namu ne amma kafiri ko a Kano yake ko a gindin da aka yi ke masa ba dai ka ce in dai ne ka ba wannan wani wannan ke kamar su ne inda muka faɗa na madadai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah yana tambaya game da faɗin Allah ta'ala inda fi sarki samawati wal ard wa salati al-layli wan nahar wal fulki allati tajri fi bahri wa yaqulu an-nar zuwa ga jama'a aya tana cikin suratul baqara Allah ce lalle a cikin halittar samai da kuma ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahar da kuma sabanin dare da yini wal fulkin lati tajri fil bahr da kuma jiragen ruwa da suke gudana cikin teku gudana ta su jiragen ruwan a cikin teku ba tare sun nutse ba bima ya kunna suna ɗauke da abin da ke amfanin mutane kayan abinci sutura da sauran bukatu na mutane wa ma anzalallahu min as-sama'i min da kuma irin abin da Allah ke saukarwa daga girgije na ruwan sama fa ahya bihi al-ardh ba'da mawtiha kaga ya rayar da kasa bayan ke kace wata wabatta fiha min kulli dafa da kuma irin yadda Allah ya daidaita shine batta ay nasara wa barra fiha ya daidaita ya rarraba ya karkata fiha cikin kasa min kulli dafa kowane irin nau'i da halitta dabba ana yana nufin halitta ko wace iri wa tasrifin da kuma canjawar iska ko sarrafa iska wani lokaci gabas da yamma wani lokaci yamma da gabas wani lokaci kudu maso gabas wani lokaci arewa maso yamma shine tasrifin riyah wani lokaci kuma iska ma ta zama wani lokaci tana sanyi wani lokacin والسحاب المسخر بين السماء والارض da kuma girgije da muke ganin shi abun horewa tsakanin sama da ƙasa baya matsala da sama kuma ba akan ƙasa yake tafiya lalle a cikin waɗannan al'amura da aka kidaya da ayatul liqaumin yaqilun akwai ayoyi da mutanen da suke san wato duk wanda ya kalli waɗannan al'amura ya san su da kansu ba sa iya yin kansu akwai ma gudanar da su wannan mai gudanar da su shine Allah duk wannan dalilai ne na mai hankali ya kare ya dacewa ga Allah wai abin tambaya an ce wannan aya tana maganin mantuwa wallahi dai wata mun ji wata aya cikin tsarin da ake da mutum ya karanta tana maganin mantuwa ko ban san wannan yana tambayar cewa kamar yanzu a kotu idan an shiga idan alƙali ya shigo sai an tashi ko da kotu musulunci ba ta shafi wanda suke ciki ba ni dai ba na faɗa ba da maza Allah ce ba ai ba ai to an ce banda kotu ba a ce wa banda gidan ba a ce banda ko'ina duk inda ake an ce matsala ce duk wanda yake shawar in ya shigo a kan tsaye ya nemi mazaunin sa to amma abin tambaya na alƙalin ta mai sa mutane da yawa idan na shigo dashi yana da wannan dama karkashin doka shi kenan sai hana shi kenan sai hana in alƙalin da wannan damar sai hana sai a faɗakar da shi wannan hadisi na manzo Allah sallallahu mutum wanda yake kaudar munafukai ya yi zama munafikai har ya kaudace shi munafukai kan ba koyi suke ba ne dai in sufofi aka yi suna da to idan mutum ya lura da sufofi na munafukai su tsara ga mutum adawa da addinin Allah adawa da mutunci da sauran abubuwan da Allah ya kawo na sufofin munafukai wannan ka dole ke zo da sufofin abu za ka kaudace shi bai halatta ba kaudace su me ya matsayin halwa a musulunci yanzu har yanzu kusan me ya matsayin halwa a musulunci a musulunci ne da maza Allah zo da shi babu halwa akwai itikar Allah ya ce wala tubashiruna wa antum aakifuna fil masajid وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين wala ajiki da wasu kai to kaga wannan itikafi ce da wasu sun ba ko kuma cikin cikin Qur'ani ko cikin hadisi wanda Allah ya yi ka bi abu goma karshe na Ramadan matan kuma sun yi ya taɓa yin itikafin kwana a cikin cikin Ramadan ya taɓa yin itikafin cikin Shawwal dan ya nuna cewa ba sai cikin Ramadan ka kaɗai yake yi ka wannan itikafin ka ji ne a cikin a cikin musulunci amma kalwa babu kalwa a cikin musulunci domin waɗanda aka yi sawa salwa suka ji kwana nawa wani yamin wata dan Allah sai mutum ya zo na yayi wata bai je sallan jami'i ba kafin sawa ba masallaci ake sa ba masallaci ake salwa sai mutum ya zauna a wani daki a koyi ko da kawai yi ne dai kai baka je sallar jami'i ba bai mutum ka akwai mai mutu a salwa to kaga banda sallar jam'i da yayi asara bai je ba ga kuma juma'a manzo Allah ce dukkan wanda ya safi uku a jere bai je juma'a ba ina jin tsoron a rufe zuciya ta sai ya dare juma'a uku mutum ne a wani hadisan aka nuna cewa ya zama cikakken munafiki a wani hadisan aka nuna cewa ya zama cikakken munafiki to kan nan mai matsayinka ta mai zai ce mana wajibi ce ko ce musahabi idan musahabi ce to ta yaya mutum zai bar musahabi ce ya zo wajibi yaje yana yana aiki da musahabi ya rusa mai wajibi ya rusa sallar juma'a ya rusa sallar jami'a wannan kuskure ne babu wata salwa cikin musulunci bid'a ce kawai bid'a ce kuma sannan me ake faɗa salwa ne illa ce ta bid'a babu wani salwa cikin addinin musulunci a hakikanin gaskiya itikafi shine aka kulle sunnar annabi kuma itikafi kana iya cikin ramadan kana iya shi a wajen ramadan a cikin ramadan ya fi falala amma duk wanda yake akwai salwa abinda za ku sai kawo ku aya ko hadisi yanzu itikafi ga da cikin bukari manzo Allah ya itikafi matan sa ba duk sun yi itikafi Umar dan Khattab ya zo ce da manzo Allah na yi bakan ta zan yi itikafin dare sai tun lokacin da jahiliya yanzu kuma ga ina muna cikin musulunci zan yi manzo Allah ce aubi bi nazari kika bakan tanka itikafin dare ta wannan duka ne ake da su a cikin fiqh na itikafi da cikin littafin hadisi ne itikafi duk wanda yake ya halatta ayi halwa sai ka ɗauko bukari ko musulun ko kuma ka ce to buɗe mana inda ko ka ɗauko iziya ko risala ko akari ko musulun ka ce to buɗe mana inda kalwa ta kyanu ba shi da ba duk yawan da rika ba yana karantar da musulman kuke ba gina sai ce buɗe kawo na kalwa zai buɗe kawo su itikafi ko ta kawo zai kawo sallan zuwa zai kawo kaza a cikin da kuma mutum amma bai sai kawo kalwa sai dai mutu da kafin shugabanci kada su kuma da kafin shugabanci ba na addini bane dan addini shi ne ko tafsiri ko tauhidi ko fiqh ko hadisi to a cikin littafin tafsiri ko cikin littafin hadisi ko cikin littafin fiqh ko cikin wani bada za ga kalwa ba sai ka kuma da kafin shugabanci kada an goma da abu da kuma wasu sabla da banki kila wannan kalma ta yi nauyi da yawa amma haka ya kamata a faɗa a wani lokaci ko da sau ɗaya ne a shekara ina fata mu fahimta dan kowa ya san mauki ko min al-ira dan mutum ya tantance matsayinsa al-irabi marfu'i ko masuli ko mujahid duk wanda ya zo da rijiya da risala ta ce dan Allah ya bude ya nuna masa salwa fasali na salwa babin salwa amma fara rijiya da dukkan littafan da fikiru ko sufar da waye sai har ada da ra'ayin hada yadda zan gaban da yake kun yi bayani amma su yi bayanin salwa ba wannan magana ce mai sauki in za a yi ta a ilmanci um, wannan nan na iya magana akai a wani lokaci da wuce a baya ba suna an sa da ba irin sarwa maganan masu zikiri suna tsalle haba dole ai kuma baya sun wannan alhamdulillah sunna ta yato a kano alhamdulillah suna ta ƙara yato wanda yake mun zage ka zage na fita hankali saboda an ce mana kayi rafi ga wani malam daga baya sai muka tambaye wasu sai mu wata suka ce kariya ne ba kai ba dan haka kuma suka yi mana nasiha kan cewa kariya a ce muka dangane da zage a dangane da rajin da aka ce da haka muke fanga ya kai mana to wai in ma banda ma in ma banda kawai ka zama wani biki ba jiro da an ce ka anyuwa wani rafi da ke zaki yi wai ba yawa rafi a duniya imam malik ce ma minna illa raddun wa mardudun alai duk cikin mu yana magana su fa kenan fa manya illa raddun fa ta yayi raddi wa mardudun alai shi ma an masa raddi yace illa ta yi ba da kabar sai ma abubuwan wannan kabar da ba wanda ya sai masa raddi yana da kabarin magana Jikin shi ke da yin aure ma da mai da kake so yanzu kaddara ba kuskure aka yi ba haka ne na yi masa raddin sai ka zage ni na yi raddin na kuma na yi sai ka zage ni kuma gobe da jibo ma in ta samu dangantakar magana kuma zan yi raddin sai ka zage ni kawalin da yanci da wuta na yi masa daidai malami ke wa malami raddi malami ke babban manta ba wani malamin mu yana daga cikin ladanan da suke kiran sallah a masallacin kuma laktara laktara ne a university akan wata matsala da yazo wani lokaci sai da muka yi wata guda sur duk lokacin da laktara ta shigo kawai rigima ake tsakanin kan wani ra'ayi da ya tsaya mun ko mun ja tun ga kan wani ra'ayi akwai lokacin da ya zo da mota kasuwa irin jip din nan da ya zo lafiya ce ina mushi ki ku zo ku zo ko mutum ba ya bude ba bayan dalil ku bai muka shigo gode ku aka aje su din kowanne ya ga alama ya bude nan ya karanto ya bude nan ya karanto a aka wajen awa biyu ana bugawa kuma a nan ba za ki ba su mutum ya fadi nan ya bude namu ya bude nan yau ba namu karshe ya ga abin da ɗaliban suka ce dan ya ga ɗaliban su ji shi hujja a nan ne hile wai dan kai bada ansa yanzu wani malami ya zo nan yayi karatu gobe zo ba shi ansa sai wani wani jahili zai zage ko shi in wani malami ya zo ba shi jahili zai zage wannan mu da dawa da mu shi kan mu ma'ana mu muna son wani malami ne muhibbuhu li zatihi la lima ya'miluhu min mabda wato muna son shi kawai dan wani shi ne wani ko dan gari kaza ko mai zafi iri kaza ko mai biri da tsawo inci kaza ko kafa kaza ba wai ne yake dauke da shi wannan kuma ya zama wutar da shi. dukkanin gaskiya addini hujja kuma ni a matsayina na Ja'far da muke daukar kai na dalibin ilimi wallahi ban jin kunyar in saba wa kowa a duniyar nan in na san ina da hujja kawai matsalar in ban da hujja amma billahi ina da hujja sai zan faɗe ta wani ya zage ni ya je da la'ilu ya kan duk abin da zai karanta ya tsine mun ya yi mun waye duk abin da zai zai yi ni wannan baya hana ne yin abin da na yi imani shine gaskiya na san cewa in kai jarumi ne zaka same ni in kai malami ne ka same ni mu tattauna hatu burhanakum magana amma mutum ya kuma gefe guda ya zage ya kasan kowa kowane sun su kukan su yake wani ya kwane na dalilu wani ya kwane na zagi wani ya je ta majalisin ya yi gulma wani kuma ya sai Allah ya ce maza Allah ya ce ba shi kenan ba na gaskiya ne ina wannan magana ne ba wai dan kawai dan na san wannan shine alayyar da dama daga cikin ɗalibai in sun yi imani da wani mutum ko ka ba da amsa kan wata matsala kuma lokacin da wani bai barna shi ba ka cewa ya yi kuskure sai ka in ka masa rabi eh, kaga da raba kan jama'a zai raba kan jama'a yanzu wanda maganganun an raba kan jama'a ne kaga kuma da kan ɗalibi kuma la ina kallon su ne kuma sai ko ba hana gobe idan na zo da sake ina kallon su ko sai mutum ya rinka ajiyar magana ta ma sai ka bi ne aka rika na za ta ba haka ba kuma ka san ƙanya yake wani a yi tsawon da kan jama'a ana rabakan jama'a kan jama'a Allah ya kuma Allah ya ce suna rabakan jama'a matakar wani zai karfin hali ya faɗi bid'a ba billahi la ilaha illa huwa sai faɗi sunna wai sai wani ya faɗi shirme sai ku goyi bayan sa kuma wani ya zo zai faɗi wasu kuce dan me ma'ana ya da shirme sai shi Allah ya ban saba ba ni ne ban saba kuma ban sani ba ko na yaji ko ba zan je mai wallafa idan to Allah ya